sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. ku fatan masu azumi ana shirin yin sahur ko kuma an yi cikin ƙoshin lafiya. Hadiza Kyari ce tare da Madina mai shanu da sauran abokan aiki muke farin ciki kasancewa da ku a wannan shiri na yau Laraba biyar ga watan Mayu. Kafin ku ji abin da muke tafa da su ga Madina da kanan labarai. Shugaban hukumar lafiya ta duniya ya yi wa kasashen da ke sassauta dokokin takaita zirga-zirga gargaɗi kan cewa idan ba su yi taka tsantsan ba za a koma gidan jiya. Firaministan Birtaniya Boris Johnson ya ce zai bayyana sharuɗan sassauta dokokin takaita zirga-zirga a ƙasar. A Sudan kuma masu rajin kare haƙƙin mata da haɗin kan ƙungiyoyi da ke fafutukar kare walwalar yin addini sun goyi bayan matakin da ƙasar ta ɗauka na haramta kaciyar mata. To kanan labaran kenan bayan kashi na farko na labaran duniya za ku ji cewa 'yan bindiga na ci gaba da kai hari ga mazaunan ƙaramar hukumar sabon birni ta jihar Sokoto. haka kuma a jihar neja ma an sake sabon hari a wasu garuruwa da ke cikin yankin karamar hukumar rafin jihar za kuma mu kada jihar gombe inda hukumomi suka nuna takaicinsu bayan wata zanga-zanga da waɗanda ake killace saboda cutar corona virus suka yi kan cewa ba a kulawa da su kamar kowace ranar laraba yau ma muna tafa da shirin domin iyali. da kuma karatun alkur'ani da yara kan yi albarkacin babban watan ramadana a sauraro barkanku da asuba da fatan an yi sahur cikin ƙoshin lafiya ga cikakkun labaran duniya shugaban hukumar lafiya ta duniya who tedros adhanom ghebreyesus ya yi wa kasashen da ke sassauta dokokin takaita zirga-zirga domin rage yaduwar coronavirus gargadi kan cewa idan ba su yi taka tsantsan ba za a koma gidan jiya. A lokacin da shugaban ya ziyarci wani taro kan coronavirus da aka yi a ƙasar Geneva ya ce idan ba a sassauta waɗannan dokokin a hankali ba, tabbas waɗannan ƙasashe za su dawo amfani da su daga baya. Tedros ya ce akwai matakan da ƙasashe ya kamata su bi kafin ɗage dokar tafiye-tafiye da kuma sauran dokokin da aka saka domin taƙaita yaduwar wannan cutar. Cikin matakan ya kuma nuna buƙatar samun wani tsari na sanya ido kan kowa da kuma tabbatar da cewa fannin kiwon lafiya a kintse yake. Shugaban Amurka Donald Trump ya sauya matsayarsa inda ya ce zai bar kwamitin da ya nada don yaƙi da coronavirus har zuwa wani lokaci da ba shi da wa'adi. Amma ya ce zai mayar da manufofinsa su zama sun karkata wajen kare lafiyar Amurkawa tare da buɗe tattalin arzikin ƙasar. Shugaban da mataimakinsa Mike Pence wanda ya jima yana sanya ido kan yadda Amurka ke yaƙi da cutar ta coronavirus. Ya ce kwamitin da aka naɗa kan cutar zai daina aiki a ƙarshen watan Mayu ko kuma a farkon watan Yuni. Yayin da ma'aikatan gwamnati za su ci gaba da gudanar da duk wani abin da ya shafi cutar. Amma bayan da wasu masu adawa da hakan suka soki matsayar shugaban akan wannan lamari, a jiya Laraba shugaba Trump ya shiga shafinsa na Twitter. inda ya ce ba za a soke kwamitin ba sai dai kwamitin zai mayar da hankali kan tabbatar da lafiyar amurkawa da kuma yadda za a buɗe ƙasar a ranar talata ne shugaban ya ce a ganin sa lokaci yayi da ya kamata a buɗe tattalin arzikin amurka wanda ke kan gaba a duniya tattalin arzikin ƙasar da ya fuskanci tawaya tun farkon bullar wannan cutar cutar ta kuma janyo asarar ayyuka ga mutum miliyan talatin. Firaministan Birtaniya Boris Johnson ya faɗa wa Majalisar Wakilai cewa a ranar Lahadi zai bayyana sharuɗan sassauta dokokin takaita zirga-zirga a ƙasar. A cikin jawabinsa na farko ga majalisar tun bayan da ya warke daga cutar coronavirus. Johnson ya ce zai jira sai ranar Lahadi domin tabbatar da cewa gwamnati ta bashi alƙaluma sahihai kafin ya ɗauki wannan matsaya. Ya ce yana fatan fara sassauta dokokin ranar Litinin. sannan ya tabbatar wa 'yan majalisar cewa za a sanar da su kan lokaci kan duk wani mataki da zai ɗauka domin hakan ya ba su damar bayyana damuwarsu gare shi ko ga jami'an gwamnati kan duk abin da bai kwanta musu a rai ba. An jima kaɗan Madina za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu leƙa jihar Sokoto da ke arewacin Najeriya. A 'yan kwanakin nan mazauna ƙauyukan sabon birni da wasu yankunan jihar sokoto na fama da zama cikin yanayi na ɗarɗar sanadiyar hare-hare da 'yan bindiga ke yawan kaiwa inda ko a daren talata suka afkawa yankin gambazawa daga sokoto ga rahoton wakilinmu muhammad nasir wani wanda yana ɗaya daga cikin waɗanda abin ya shafa wanda bai so a faɗi sunansa ya yi mini bayanin yadda abin ya faru kamar haka a cikin daren jiya wasu suka zo mahara suka zo da bindigogi suka same mu garin sun koren mana dabbobi yanzu ma dai wallahi har ban san iya abin da an ka kora ba eh saboda ni an halbe ɗana ina ɗaya daga cikin wanda an halbe min da ina nan asibiti da asibiti shi ma ƙauyen dama na yankin gatawa duk a cikin karamar hukumar da sabon birni a ƙarshen makon da ya gabata mahara sun afka masa Yanda suka je akan babura ɗauke da bindigogi suna harbe-harbe kana suka kama dabbobi suka kona shaguna da gidaje malam yusuf na ɗaya daga cikin waɗanda ya shaidi wannan al'amari lamarin ga kuma bayanin da ya shaida mini. muna gab da shan ruwa lokaci ya gabato na a sha ruwa kawai sai ga bindiga sun tsawo mashinuka sun shi ɗari da hamsin mu da bindigogin su wani mawala ya za ce da bindiga biyu ak 47 guda ta yi guda ga hannun shi suka zo ko rizuwan su kawai suka buɗe wuta a wuri mutane suka tarwatsa kuma sun ka kashe ka kashe kashe na kone-konen eh, eh, shaguna da kuma kore dabbobin mutane. daga lokacin da ya faru zuwa yanzu ko akwai wani ɗauki da kuka samu daga jami'an an tsaro? To, a ta bayani dai dan dama jami'an tsaron da a wurin sun ɗaga ne sun tafi Dan majalisar dokoki na Jihar mai wakiltar yankin karamar hukumar mulkin sabon birni ta kudu Sa'idu Ibrahim Delege ya ce hare-haren da kayukan sabon birni ke fuskanta a kwanan nan abu ne da ya wuce misali don haka ya kamata a gwamnati ta kula domin ganin cewa an magance waɗannan matsalolin. Duk dukiyar da kan baza nan har da raƙuma sama da goma sha takwas raƙuma waɗanda suka kora kuma sannan a kora ƙananan dabbobi kuma mutanen ga ba nisa suke ba suna nan cikin hurumin a gari idi kuma wasu suna nan cikin hurumin kalage wasu na nan cikin hurumin da ta girke duk kuma a cikin kasar sa'an nan ne ko sun mai da wurin wurin mafaka a daidai lokacin hada wannan rahoto da na tuntube shi rundunar yan sanda ta jihar sokoto ta ce bata samu rahoto ba akan hare-haren bayan nan da aka kai a yankin sabon birni muhammad nasir muryar amurka daga sokoto nigeria da Muhammad Nasir tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC ga Madina da ci gaban labaran duniya. Shugaban kasar Iran Hassan Rouhani ya yi wa Amurka barazanar mai da mummunan martani idan kasar ta ci da yunkurin ganin an tsawaita haramcin sayarwa Iran makamai da kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya saka wa Tehran. wanda aka shata zai kawo ƙarshe nan gaba a ƙarshen shekarar nan. Wata yarjejeniyar nukiliya da aka kulla tsakanin Iran da wasu manyan kasashen duniya shida a shekarar 2015 ta kunshi cewa Tehran za ta takaita shirinta na mallakar makamashin nukiliya inda ita kuma za a ɗage mata takunkumin da aka saka mata haɗe da haramcin sayan makamai da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ƙaƙaba mata wanda zai kawo ƙarshe a watan Oktoba mai zuwa. Amma a shekarar 2018 shugaban Amurka Donald Trump ya janye daga yarjejeniyar wacce tsohon shugaba barack obama wanda ya gada ya sanya wa hannu trump ya kira yarjejeniyar mara kyau yayin da ya ƙara sakawa iran ɗin takunkuman da suka durƙusar da tattalin arzikinta a yanzu amurka ta ce tana so ta ƙara tsawaita tsawon wa'adin takunkumin sayan makaman Masu rajin kare haƙƙin mata a Sudan da haɗin kan ƙungiyoyin da ke fafutukar kare walwalar yin addini sun goyi bayan matakin da ƙasar ta ɗauka na haramta kaciyar mata. A cikin makon da ya gabata ne gwamnatin wucin gadin ƙasar ta sanya hannu kan wani ƙudurin doka wanda ya haramta yi wa mata kaciya. Tare da ba da damar a ci tara da kuma kama duk waɗanda aka sama da laifin na tsawon shekara uku. A cewar Majalisar Ɗinkin Duniya, tara cikin mata goma a Sudan tsakanin 'yan shekara sha biyar zuwa arba'in da tara sun fuskanci irin wannan al'ada ta kaciya wacce za ta iya janyo matsaloli ga kwakwalwa ko ga jikinsu. da Madina da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. da cewa 'yan bindiga masu yin garkuwa da mutane sun addabi yankunan ƙananan hukumomin rafi da kuma shiroro a jihar neja da ke nigeria lamarin da ke jefa al'ummomin yankunan cikin yanayi na zulumi Ga Mustapha Nasir tsari da ƙarin bayani. Rahotanni dai sun tabbatar da cewa ya zuwa yanzu akwai garuruwa sama da arba'in da su sun riga sun tsere daga garuruwan saboda gudun tashin hankalin waɗannan 'yan bindiga. Al'ummomin yankin dai sun ci suna samun barazana ta kisa da yi ma matansu fyaɗe da kuma kore dabbobinsu kamar yadda ɗaya daga cikinsu wanda basaraki ne a yankin Jibrin Abdullahi Alawa ya yi ƙarin bayani. Suna bala'in kashe mutane. Yanzu maganan da nake gaya ma jiya jiyan gama ai sun kai hari nan farin doki sun kashe mutum hudu wurin sun kwashe kusan mutum tara. Shi ma dai Zagi David mataimakin shugaban wata ƙungiyar matasan 'yan kabilar Gwari ne da ya fito daga ƙaramar hukumar Shiroro ga abin da yake cewa. kwanta mata da dare kuma da rana da safe kullum kisan mutanen mu ake. A yanzu dai akwai alamun dubban gonaki da ke wannan yanki ba za a noma su ba a wannan shekara saboda tserewar jama'a daga wannan yanki mai madatsar ruwan shiruru da ke da ɗaya daga cikin tashoshin samar da hasken lantarki a Najeriya. Rundunar 'yan sandan jihar Neja dai ta ce tana iya ƙoƙarinta wajen shawo kan matsalar amma ta ce tana neman haɗin kan jama'a ta hanyar ba su bayanai kamar yadda kwamishinan 'yan sandan na jihar naija Alhaji Adamu Usman ya mun karin bayani ta wayar salula. Duk abin da za a yi sai mutane su information da suke da ke su su bamu wanda zai taimaka mana shi muke kira. To ita ma dai gwamnatin jihar naija ta ce za ta yi duk mai yiwuwa domin kawar da wannan matsalar kamar yadda gwamnan jihar naija Alhaji Abubakar Sani Bello ya yi karin bayani. Mutane suke wannan abu an lallaba su an lallaba su an bi su hankali wasu jihohi ma har sun ba musu tallafi saboda su je su yi sana'a amma ya zama na banza saboda haka yanzu gwamnati za ta ki mataki a matsayinta na gwamnati sai abin da ya dace. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a nigeria. To madalla a gaida Mustapha Nasiru batsare sai kuma jihar Gombe hukumomi a jihar sun nuna takaicinsu bayan wata zanga-zanga da waɗanda ake killace saboda cutar coronavirus suka yi kan cewa ba a kulawa da su. Abdulwahab Muhammad ya tattauna da shugaban kwamitin yaƙi da cutar corona a jihar Gombe, Farfesa Idris Muhammad bayan zanga-zangar. Duk korafe-korafen suke babu da suka yi babu gaskiya. So yanzu kun kara jami'an tsaro kenan a wajen don saboda. Yanzu haka ma suna can suna ci gaba da mitin kuma mun yi mitin da gwamna da duk wanda ya kamata. Mun kira mutanen gaida Abdulwahab Muhammad. Kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci goma sha shida ashirin da da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita ɗari da biyu da Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Ya Allah ya Allah na roƙa. Allah ni kai ne na roƙa ba roƙi ka don ka hui ba. Ku jama'a tambaya ni ke da. Ku jama'a tambaya ni ke da. Masu saurara salamu alaikum barkamu da asuba Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu, shirin domin iyali yana bin diddigin zargin da waɗansu iyaye suka yi a ƙauren na da cewa wani ɗan shekaru talatin ya ɓata ƙaramar yasu 'yan shekaru biyu. A cikin hirarsu da shirin domin iyali, kakakin rundunar 'yan sandan jihar Zamfara SP Shehu Muhammad ya tabbatar da cewa an yi wa ƙaramar yarinyar fyaɗe bayan an kai ta asibiti aka kuma gwada ta ya kuma ce sun kama wanda ake zargi mai suna Kabiru Nasiru. to sai a gafarce mu domin gwamutsa waɗannan sunayen ashirin da ya gabata. To a lokacin ne kuma wakilin Malamido Abubakar ya hira da wakilan kungiyar kare hakkokin mata da ƙananan yara Rafa a jihar Zamfara Zainab Nuhu jami'ar gudanarwa da kuma Dahiru Muhammad jami'in ayyuka na kungiyar ga bayanin nasu. Ba shakka mun ji wannan ah, magana ta ita wannan yariya 'yar shekara biyu wata shidda wadda aka wadda ke zaune a garin kaura da aka mafi mun ji wannan magana a hakikan a lokacin da muka ji wannan magana hatta ba gidan na kaura dan lokacin an zo da za a zo an zo da an kawo kitsin ne a nan a kusan shi nan kwamishina a polisi ya bada odar je a kamo yaron nan an kamo shi zuwa nan kusan lokacin muka shiga kyas din gadan gadan kuma alhamdulillahi muna cikin kes ɗin har ya zuwa yanzu da muke magana da kai dan yanzu yanzu na muka baro wurin commissioner of police na na jihar zamfara ga baki daya mun zanna da shiya to da muka ji kes din nan gaskiya mun tausaya sosai kuma mu ji daɗi ba sosai kuma mun bi kes din nan iyakar biyan mu wanda wani abu sai an fitar da shi ba sosai yanzu da yaron na nan tsari. kamar headquarter. To madalla kamar ita zuwa Aminu Ibrahim ta yi korafin cewa shi yaron da ya aikata wannan ɗanyen aiki an kama shi daga baya jami'an 'yan sanda suka sake shi kuma aka koma kama shi. Kamar ku eh, a matsayin ku kungiyoyi masu kare hakkin biladama me kuka mm. gani a wannan haka abin ya faru ko kuma me ya faru? to Tsakani da Allah da muka bi magana mun ji abin an fara kama yaron ƙaura yaron aka samu saki ne to nan gusau da suka kama yaron yana nan tsare har yau kuma rashin ba a zuwa kotu shi yasa ba su tura shi kotu ba amma dai suna nan rike da shi kuma sun shirya koni ƙasa mun ga evidence na tura yaron kotu akwai magana game da shi mahaifin yaron tare da su muka tafiya dan mun kora mun yi korafi akan cewa an kama mahaifin yarinyar da aka fyaɗe kuma an rufe shi Eh ita mahaifiyar ko kuma mata shi wanda aka kama din ta koka cewa lalle jami'an 'yan sanda sun kama wato ita zuwa Aminu Ibrahim jami'an 'yan mm. sanda sun kama mijinta wani bincike kuka yi kuma ya aka yi 'yan sanda suka tuhume shi ko kuma aka kama shi ta wani dalili aka kama shi. To kan binciken da mun kai na kama baban yaron zan hada ka da focal officer ina zai maka bayani gamsashe da kuma matakin da ake ciki har yanzu. Yawwa. Da ake ciki yanzu. Yawwa. Labarin mu ji karin eh. bayani game da shi kama uban yarinya da aka yi. Wato bisa ga binciken da muka da ya gabata yin wanda muka gano yanzu binciken da muka yi a shi mahaifin yariyar da yake shi ma sanda ne a kama shi da aka yi bai da alaka da abin da ya shahi kes din da aka gabata su yi wajen da kamar yadda aka rubuto na wuri yan sanda hmm. domin shi cp ya gwada mana petition ne wasu suka rubuto dangane da shi da wata mace da kuma wani dan sanda guda cewa ya yi ta da hankali yana kokarin da hankali da kuma ya haɗa kai da wasu mutane domin ya kasance ta da hankalin na shi wannan yanar da aka tuhuma ana rawar ta shi ya fi din suka rubuta gaba gare amma lauya ɗin da ya rubuta fi din babu inda ya nuna cewa matsalar tana da alaka da harkar fyaɗe da aka waɗe shi domin sai da muka je can shi suyi din ma ya fahimci haka don ya mu fi din mun gani wanda lauyan ya rubuto ya ce bai da masaniya dangane da kitsin yana da alaka da harkar fyaɗe ta shi yadda aka wasu Zuwa muke ne jaga haka Zuwa mu don haka tun haku eh to madalla to kamar misali yanzu har zuwa yanzu shi uban yari yariya kenan game da wannan korafi da aka yi akan sa na hannun jami'an yan sanda na zamfara kenan eh yana hannu ya ce sun tsare shi ne domin wannan fitishin da aka rubuta za su yi bincike sai eh, suka yi bincike duk abin da ya kamata su sai su yi amma zuwan mu da muka yi magana da kuma rada a matsayin mu rafa da muka je mun yi magana da cp cp ma ya gaban mai ba da oda cewa a saki ba yanin yanzu haka yau wato shi eh, madalla shi wanda ake amma dai za su yi bincike duk da haka su su sake shi amma za su gaba da binciken kesi yau shi wanda ake zargi kabiru a hira shi da sashen hausa na muryar amurka ya musanta aikata wannan danya aiki da yake kuma yan sanda sun tabbatar mana da cewa sun yi bincike na kwakwaf a asibiti kuma an gano lalle shi yaron shi ya aikata wannan ku kamar a matsayin ku na kungiyoyi masu kare hakkin bil'adama da musamman kananan yara eh, wannan bincike kuka yi akan wannan al'amarin eh to ka san idan kes aka ce ma yanzu yana hannun hukuma yana hannun yan sanda tun da already yanzu a riga a gabatar da kes ɗin zuwa kotu ba illai dai su yan sanda ne za su gabatar da nasu bincike kuma duka binciken da yan sanda suka yi ga wani shahi wannan da shi ne ake gabatar da shi in sun gama za su yi su tura kes din a sashen lauyoyi na jiha wato minister of justice domin gabatar da shari'a din to duka evidence din da kuma duka abubuwan da shahi kes ɗin za su yi ba da kes zari na zamfara ne ga ofisar antony jiran a commissioner of justice na zamfara to su ne za su gabatar da shari'a za su gabatar da kes a gaban kotu mu a matsayinmu na ƙungiyar kaba haƙƙi bai adama za mu yi kokari ne dai mu yi mu bi kes ɗin ta gehen duk wanda aka ba aka ba kes din ya ci gaba da shi za mu bi ta gehen shi domin mu tabbatar da an yi adalci bisa ga abin da ya gabata daga cikin siyasar da su yi kuma su abin da lauyoyi za su amma yanzu zuwa yanzu ba wanda zai iya yanke ya ce gashi sai suka bincike na kuma an shiga kotu gashi. a shi wanda ake zargi ya ce ubansa yana da alaka da aikin dan sanda kamar eh, kuna ganin wannan ba zai kawo wani jan kafa ba wajen tafiyar da bincike kama daga naku na kungiyoyin sa kai da sauran na jami'an tsaron 'yan sanda? Shi wanda yaron da ya aka tuhuma da aka Shi wanda ake zargi eh. E to ga gaskiya ba ba za mu iya yankewa kai tsaye mai tunanin cewa cewa mahaifin shi don yana aiki ɗan sanda ya hana ya kawo matsala ga matsala da ke tafiya ga shi bincike din yanzu. Ba mu tunanin wannan domin shi kai ne ai mahaifiyar yare shi ma ai kaga ɗan sanda ne. Mahaifiyar yare. Hmm. Wanda aka wata da shi kaga shi ma ɗan sanda ne ai. Kwarai. Don haka abu da ya shaye harka da 'yan sanda kuma dole abin da gabar CP ya nuna mana ya muna alkawalin za su yi bincike na gaskiya tsakanin su da Allah domin su tura kes ɗin kotu to kuma kes ya riga ya zama kotu lauyi na biye menene wani kuma wani zai tsaye hana ba mu tunanin wannan gaskiya so da yawa misali akan samu jan kafa wajen tattara bayanai da kuma misali idan aka ce kotuna a yanzu suna ko kuma suna hutu a kotuna a rufe suke kamar ku kungiyoyi masu zaman kanku ta yaya za ku ba da tabbaci ta yadda ba za ku yi kasa a gwiwa ba na ganin cewa sai an zakulo ma waɗanda suke da hakke-hakke da bayan gama bincike. Eh, to kaga tun da matsala ce wata shahi matsala ta hutu matsala ce ta ƙasa gaba daya kuma kamar da ka sani eh, kotuna doka ce domin an mai umarnin kotuna su dakata aiki kuma mun jiha ma ta da waɗannan kwanakin an ƙara sati biyu ba za mu iya yankewa cewa dole za mu je za a je kotu kan wannan amma dai muna da tabbacin cewa a matsawar kes ɗin yana gaban 'yan sanda kuma yan gama za a tura shi insha Allah wa ranar da aka tura ke a kotu mun san Allah ya so za mu bi ke ko mu tsaye mu tabbatar da ayyuka yi game da ke tsaye insha Allah. To madalla to ba mu mm. ita hajiya Zainab Nuhu ko za ta kara mana wani haske. A matsayin ki na ya mace kuma ku ne kuke fafutukar kwato ma 'ya'yan da aka ci zarafi ba maza ba ba mata ba kamar eh, mm. misali daga ƙarshe mi za ki gaya ma duniya dangane da wannan al'amari. Wannan al'amari zai da kyawu kuma Allah na hushi da mai yi ne tsakani da Allah muna bakin cikin irin a cikin aikin mu na rafa babu aikin da ka bakanta mu na rai irin na haɗan musamman ƙananan yara masu irin kunan shekaru za mu haɗa ma duniya ƙungiyoyi yanzu sun taso kuma mata sun taso da kansu don ba ma ƙungiyar rafa ba akwai ƙungiyoyi na mata da dama waɗanda sun sa hannu yanzu cikin wanga musamman na wanga yaron na ƙaurata Mm. tsakani da Allah za mu sa ido garai kuma za mu tabbatar da duk inda suke dai gwargwadon hali za mu tabbatar da an yi ma wannan yarinya adalci game da wannan kitsin ba za mu yi wasa da shi ba kuma mun tabbata ma commissioner of police kuma ya tabbata da cewa zai ba mu gudunmuwa sosai dukkan inda gaskiya take ba zai koye ta ba A nan kuma za mu dasa aya akan wannan batu idan aka samu wani ci gaba akan wannan lamari za ku ji labari. Muna godiya ga dukan waɗanda muka yi hira da su a shirin da suka hada da kakakin rundunar 'yan sandan jihar Zamfara SP Shehu Muhammad da kuma wakilan Rafa a jihar. Yanzu a madadin wakilin wakilinmu Lamido Abubakar da dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Chubahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri kada ku manta. Kuna iya sake sauraron wannan shirin da dukan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet voahausa.com. da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan Yanzu kuma ga karatun alkur'ani da yara kan yi albarkacin babban watan Ramadana. Ismi Aisha Ummul Jamil Ishaq. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم إنه عليم بذات الصدور وإذا مس الإنسان در دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان كان يدعو إليه من قبل نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار النار da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. Shugaban hukumar lafiya ta duniya WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya yi wa kasashen da ke sassauta dokokin takaita zirga-zirga domin rage yaduwar coronavirus gargadi kan cewa idan ba su yi taka tsantsan ba za a koma gidan jiya. Shugaban Amurka Donald Trump ya sauya matsayarsa inda ya ce zai bar kwamitin da ya nada don yaƙi da coronavirus har zuwa wani lokaci da ba shi da wa'adi. Amma ya ce zai mayar da manufofinsa su zama sun karkata wajen kare lafiyar Amurkawa tare da buɗe tattalin arzikin ƙasar. Firayim Ministan Birtaniya Boris Johnson ya faɗa wa Majalisar Wakilai cewa a ranar Lahadi zai bayyana sharuɗan sassauta dokokin takaita zirga-zirga a ƙasar. A cikin jawabinsa na farko ga majalisar tun bayan da ya warke daga cutar coronavirus. Johnson ya ce zai jira sai ranar Lahadi domin tabbatar da cewa gwamnati ta ba bashi alkaluma sahihai kafin ya ɗauki wannan matsaya. Shugaban ƙasar Iran Hassan Rouhani ya yi wa Amurka barazanar mayar da mummunan martani idan ƙasar ta ci da yunkurin ganin an tsawaita haramcin sayarwa Iran makamai da kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya saka wa Tehran. wanda aka shata zai kawo ƙarshe nan gaba a ƙarshen shekarar nan. Masu rajin kare haƙƙin mata a Sudan da haɗin kan ƙungiyoyin da ke fafutukar kare walwalar yin addini sun goyi bayan matakin da ƙasar ta ɗauka na haramta kaciyar mata. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi, karfe takwas agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. wato bakwai kenan agogon Ghana za mu kawo muku wani sabon shirin. Kafin mu yi sallama muna miƙa saƙon ta'aziyar mu ga mai martaba sarkin Gumel bisa rasuwar esther Hajji Aisha Muhammad Sani. Haka kuma muna miƙa ta'aziyar mu ga ita ma mahaifiyarta Hajjiya Umma da sauran dukkan 'yan uwa. Allah ya ji kanta ya bada haƙurin rashi. Yanzu a madadin Madina mai shanu da ta taya ni gabatar da shirin Usidi da ya haɗa shirin ya kuma bada umarni sai kuma injiniyan namu na yau ni Hadiza Kyari ke muku fatan alheri assalamu Au micro, Idrissa Sedoudia pour cette édition matinale.